من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله إلا له ومن هو وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد yan wana ɗalibai na nesa da na kusa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah mai komai mai kowa da ya kuma tara mu a wannan cibiya a nan tsohuwar kasuwa sokoto kuma a cikin garin sokoto yau juma'a bakwai ga watan rajab afwan sha'aban hijira hijira 432 wanda kuma ya yi daidai da takwas ga watan yuli miladiya 2011 muna cikin kitabul azan na sahihi imam bukhari rahimahullah a wancan sati an tsaya babi na goma sha ɗaya yau za mu tashi babi na goma sha biyu insha Allah babu al'azani ba'ad al-fajr أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب الأذان بعد الفجر حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح حصل حتى آه، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة باب الآذان بعد الفجر باب ينا كرن تبدا آه، سوى أنا كرن صلى جبال gabanin ورأى الفجر ko kuma menene hukuncin kiran sallah gabanin hudowa alfijiri akwai babi mai bi masa shi kuma al'azan qablan eh, fajr al'azan qablan fajr to da qabla da ba'd wanne ya kamata a fara gabatarwa qabla da kamata a fara gabatarwa to saboda menene ma bukhari ya gabatar da ba'd akwai mai ya bude wani wannan karatu da amsa wannan tambayar saboda menene ya fara da ba'ada sai bayan fijiri ya keto za a yi sallah sai za a fara da ba'ada sau akwai kuma mai wani ra'ayi saboda shi an dawa jiri akwai kuma mai wani ra'ayi wani fakihi kuma to bismillah sai alfijir ya hito aka raka sai shi alfajir to to mun ji fuka hau guda uku na tafi bil witr sai nan da witr yi bil witr sai eh, za mu jinkirtar da wannan amfadin sai mun kai gaba babi na gaba jawabi akai sai mun kai babi na gaba tukunna Ah, muka ji abinda babu buka guda biyu suka kunsa tukunna mu ji menene jawabi idan jawabi bai hito ba tukunna sai mu faɗi abinda wasu malamai suka faɗa insha Allah تو حدثنا عبد الله بن Malik? To اخبرنا مالك koyi ba بقى ما da dariya na san shi kan an riga an sa shi aljihu Abdullah bin Yusuf na'am at-Tilisi gina ko al-Masri eh, at-Tunisi al-Masri so qala khabarna Malik manuwa ibn Anas al-Azbahi imam dar al-Hijra an-Nafi' an bin Umar me za iya ce ma wannan silsilatu zahabi kenan inda imam Bukhari قال أخبرتني حفصة saboda haka wannan isnadin ya tare daga silsilatul zahab eh tun da hafsa ta shigo ciki ko kuwa inda ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam ne to silsilatul zahab inda imam bukhari amma tun da hafsa ta shigo ciki to wannan isnadin ya tare daga silsilatul zahab to anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza atakafa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا اعتكف المؤذن للصبح إذا ما كرا صلى صباح يكامي يشرو واتو يعظم كرا صلى وبدا الصبح ساعة الفجر يهودو ya gama kiran sallah wa badar subhu sai alfijiri ya hudo larabcin na ta haka nan ma'anar na hitowa إزاي إزاي سيدة عزامة كده صلى الله تكون على الفجر يهودو كما أنت من الآذان بعد الفجر طب إذا أنا من نهو يقول نصيبه وإذا وشيك وقول سنن آه، آه، الواو لا تفيد الترتيب سوى ذاك واو واو العقف كم cewa wawa bai nuna tartib saboda ka wa badar subu alfijiri ya hudo eh, tukunna mai kiran sallah ya kiran sallah ya gama haka ne to ba haka nan ne ba alwawo huna wawul hal ba wawul atuf ba ne sai dai alwawo wawul hal idan mai kiran sallah ya shiru daga kiran sallarsa alhali ko da ya kira sallar na alfijir ya hudu walhal an na subuha badbada sallah raka'atai ne khafifatai sai manzo sallallahu alaihi sallam sai ta ce sallah raka'a biyu khafifatai ne a hausa sai mu ce masu sauki ko masu sauki wato waɗanda ba su wahal da jiki amma me yake nufi gajejjeru guda biyu qabla an tuqama as-salah gabani a iqama sallah to wannan lafazi ko kuma jumla cewa kana idza atakafa al-mu'azzin idan mai kiran sallah yayi shiru imam ibn hajar rahimahullah binciken da yayi ya nuna mai cewa wahami ya faru cikin wannan isnadin ya faru a cikin matanin hadisin cewa da idza atakafa al-mu'azzin سوى اللفظ وانديك مشهور حين إذا سكت المؤذن با إذا أتكف هكا رواية تذوتك موطة كما يوانتي جمهور هكا سكر وتو إذا سكت با إذا أتكف الاعتكاف حين اللزوم لزم توان أبو تو كما عند الله سوى أنتم عاتفون في المساجد amma kuma eh, mai amdatul qari shi ku al'aini cewa shi bai yarda da cewa wahami ya faru cikin wannan isnadin ba ibn hajar rahimahullah cewa yi abinda malamai suka ce abdullahi yusuf malamin imam bukhari ne wahami ya faru gare shi maimakon zai ya ce sakata sai ce shi shine mai umdatul qari ya ce a'a babu wahami a cikin matanin hadisi don wannan hadisin ya zo da lafizza guda biyar kuma waɗannan lafizan duk daidai suke wannan lafazi ɗaya ke na wanda muka karanta wa nan kana iza a takafal mu'azzinin da subhi sannan akwai lafazin da ke cewa kana iza sakata al mu'azzinu lisubhi biyu kenan sannan akwai lafazin da ke cewa kana iza azana almu'azzinu sannan akwai lafazin da ke cewa kana idza azana almu'azzinu idza azana almu'azzinu wa qada subhu sannan lafazin da ke cewa kana idza takafa almu'azzinu idza takafa wa azana almu'azzin to waɗannan lafuzza guda biyar yace duk hadisan sun zo da su kuma duk hadisai ɗin su ne saboda haka a nan babu wahami cikin matanin wannan hadisin wallahu a'lam ta wannan hadisin yana karantar da mu cewa kenan dama kiran sallah shine sanarwa cewa lokacin sallah yayi to saboda ka nan za mu ɗauka cewa kiran sallan abdullahi ibn ummi maktum kenan ba kiran sannan bilal ibn abi rabah ba don abdullahi ibn umar maktum ne ke kiran sallah in aka ce mai alfijir ya hudo wane ne ke ce mai alfijir ya hudo bilal ibn abi rabah don bilal shi ne ke kira a cikin dare kusa ga hudowa alfijiri domin ya falkar da masu bacci kamar yadda hadisi ke nan tahe sannan bayan ya sauko ne sa'annan shi kuwa sai je faɗa ma abu da ibn maktum cewa alfijir ya hudo shi ko sai ta ce ya tsahara tukunna sai zai ya kiran sallah to sa'annan har yanzu hadisin na karantar da mu cewa raka'atayn fajri gajajjeru ne ake yin su kuma biyu ne ba a yin su face bayan hudowar alfijiri duk da kasancewar ku ana karanta musu fatiha a karanta sura a wata riwaya mazo sallallahu alaihi wasallam yakan karanta eh, suratul kafirun da kuma suratul ikhlas a wani hadisin kuma yakan karanta eh, aya ta suratul eh, baqara da kuma ta suratul ali imran ko ayoyi ne dai masu tsawo idan aka yi la'akari da hajjin da yake yi tsawai ta sallar da yake yi su sai aka cewa waɗannan ya gajarta su ƙwarai, kamar da Aisha radiyallahu anha ce ya kasance na gajartawa hatta inni a ƙulu halƙara eh, fihi ma bi fatihatul kitab yana gajartawa ha ce shi ya karanta ma fatiha a cikinsu saboda gajartawan da yake yi a nan ne malikiya suka ce to ba a karanta ma fatiha kenan to kuma ana yi ne kabla an kama salat tun ba iqama sallah ba rak'atayn fajir ɗin to idan ka zo ka isko ana iqama sallah ba ba ka da rak'atayn fajr kenan idan ba ka yi gida ba sai dai ka yi haƙuri bayan an gama sallah dab da gama sallah da gama yin azkar waɗanda masu tsawo ba ka tafi ka yi su ko kuma ka bari sai abin rana ta hudo ta ɗaukako lokacin hantsi ka yi malamai sun fi zaben wannan lokacin wallahu alam حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح حدثنا أبو نعيم من هو الفضل ابن دكين جزاكم الله خيرا قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن التميمي آه، التيمي أن يحيى أن يحيى أن يحيى ابن سعيد القطان لا ابن أبي كثير بارك الله فيك يايا ابن أبي كثير أي العكري زكان ذا مجي يايا ابن سعيد القطان أظن الإسناد زي في تومنا دقا بصراني دقا بصرا إسناد الكيس أفوا دقا كوفا سوكينا دقا كوفا دقا بصرا فأنا أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين annabi ya kasance yana sallah raka'a biyu khafifatan ga jajjeru bainan nida'i wal iqama min salatu subh tsakanin kiran sallah da iqama ga sallar subahi bayan an gama kiran sallah sai waɗannan rakawai guda biyu ga jajjeru kafin a zo a iqama حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار آه، أقول هذا أن عبد الله بن دينار عمرو بن دينار yawanci ɗalibansu da malamansu duk ɗaya ne saboda haka idan mutum bai hattara ba sai abin nan sai wahami sannan kuma mutanen maka ne abin nan dukkansu kuma to an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yace inna bilalan yunadi bilai. ku sani cewa bilal yana kira ne a cikin dare nan o bi ma'ana fi ayunadi fil layl a cikin dare ke kiran sallah wato tun alfijiri bai hudo ba kusan hudowa alfijiri saboda haka idan kuna niyyar yin azumi kuna a cikin cin sahur ko kuma kuna niyyar cin sahur kuka ji kiran sallan bilal fa kulu washrabu ku ci ku sha kada kiran sallar bilal ya hana muku cin sahur ɗinku hatta yunadiya ibn ummi maktum sai abdullahi ibn ummi maktum ya kira sallah idan ya kira sallar sannan sai ku dakatar da cin abinci wannan idan ya kasance ga ire-iren waɗanda ba su alfijiri ba kenan wanda bai sa alfijiri ba to ladan shine jagorarsa amma wanda ya sa alfijiri shi ko sai aiki da aya وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر wanda ya sa alfijiri kenan da ya ji kiran sallar abin nan ladani ba zai taru mai hankali ba da ya ji kiran sallah zai hita ya ba in lalle tabbas alfijiri ya hudo ne to shi kenan in ya ga kuma tabbas alfijiri bai hudo ba to yana daman ci da sha wanda ya san alfijiri sosai amma wanda bai sani ba to shi sai ya dogara ga kiran sallah mai kiran sallah da ya ji kamar yanzu mutum ya ji cewa yana bukatan eh, sahur ladani ya zo ya tsaya zai kiran sallah ya ji yana gyaran murya to halar shi kenan don bai hito ya zo ya kama makarfon ba sai da ya tabbatar da cewa alfijir ya hudu saboda aka jin cewa zai kiran sallar nan ya wadatar ba sai ka ce a'a bari in take sai na ji ya ce as-salatu khairu minan nawmi kamar da suke min minan nawmi ina to da ka ba sai an ji haka nan ba kuma ba a maqsudu kamar yadda wasu kai yi sunku za ka an harare ne waɗanda suka san maqsudu za su faɗa muku abin da ake nuna maqsudu na'am da sai wannan kenan eh, saboda haka nan ya zan fasulul khitab game da abin hadisan da ke zuwa na cewa ana cin abinci har ma kusan hudowar rana da makamantansu saboda ga aya ta zo ta roshe waɗannan ɗayan hadisan don me su ya saba da aya da kuma abin da ingantattun abin da hadisai ko hadisai ma mutawatirai na'am باب الأذان قبل الفجر حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينجه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق فوق وطعطع إلى أسفل حتى يقول هكذا قال قال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله فباب الأذان قبل الفجر كرا صلى كاهن هودو الفجر آه، كيف يوانتن بعدي كنا الأذان بعد الفجر ثم جاء بن باب يقوم حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس أنا كما شيخ الإسلام المعروف بشيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله شيخ واتن بيع kamar yadda Fudail ibn Ziyad ya ce ina zaune aka wa Ahmad ibn Hanbal tambaya da wani tambaye ce amman aktubu wurin wane ne ya kamata in ce rubuta hadisi ya ce irhal ila Ahmad ibn Yusuf fa innahu shaykhul Islam Ahmad ibn Yunus fa innahu shaykhul Islam ya ce to dau abin hawan ka kama hanya zuwa Ahmad ibn Yunus domin kuwa shi wannan bawa Allah shekul islam to samu wannan tambarin ga wurin irin ahmad ibn hanbal to ba abin nan karamin yabo ba ne ya ce mutu shekul islam gaba ɗai abu hatim arrazi yana ce mai ruwa siƙatun mutsinun idan aka ce ma rawi siƙatun mutsin waɗannan lafuzza guda biyu masu ma'anoni daban-daban to yana nuna cewa na cikin tabaka ta biyu daga cikin tabaka maratib na abin na arruwa ibn hajar rahimahullahu ya karkasa su ne maratib har goma sha biyu martaba ta farko sahabbai yanzu eh, waɗannan duk in sahabi ne sunansa kawai zai ambata ya ce kawai fa sahabi don aljarh wa ta'dil ba ya gudana a kansu. Allah ya riga ya wanke su radiyallahu anhum wa sannan martaba ta biyu wanda zaka ji malaman hadisi sun eh, yabe shi eh, ma madhuhu bi af'ala a zo da lafazin af'ala a ce ausaqin nas idan aka ce ausaqin nas wanda ke cikin martaba ta biyu kenan ko kuma a zo da lafuzza guda biyu iri ɗaya a ce siƙatun siƙa ko a ce hafizun hafiz ko a ce sabtun sabtun jin lafazi ɗaya kenan ko kuma lafazi guda biyu a ce siƙatun hafiz kamar da aka ce wannan siƙatun mutum to waɗannan duk cikin martaba ta biyu kenan suke sai masu martaba ta uku wanda za a ce masiqatin ko kuma hafin ko kuma mutqinun ko kuma adilin sannan masu martaba ta uku wanda za a ce masadukun eh, sannan masu martaba ta hudu za a ce sadukun himu ta haka da <laughs> har zuwa martaba ta goma sha biyu wanda za a ce makazzab eh. <laughs> Allah ya wani tsari na'am sai wanda yana da cikin martaba wanda nake da babin nan maratin martaba ta biyu kamar inda abu hatim ya ce mai sukatun mutum cikin littafin sa aljarhu wata biyu to قال حدثنا زهير هو ابن معاوية قال حدثنا سليمان ابن الطرخان التمي التيمي عن ابي عثمان عبد الرحمن ابن ملا وكما ابن ملا عبد الرحمن ابن ملا يا شهر دا النهدي وانت عثمان النهدي ابي عثمان النهدي لولا ابن المعلم حديثي سنسدي ترى ملا دفع حديثي موكو متدي ابن سكين ساون تو ابو عثمان النهدي عن عبد الله بن مسؤول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم ko dai ahadakum yace ko ahadan minkum yace sabai sun kasance suna taka tsantsan game da ambaton lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan na daga cikin abin da ya hana da yawa ma faɗin hadisi cewa gudun suka kada su yi kuskure a wurin karanto abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saboda haka anas ibn malik ya kasance idan ya karanto lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai au na hawa hada haka yake cewa don ne gudun ya kasance kuskure ya faru ciki dalilin da yasa malamai suka halartar da eh, ar-riwayatu bil ma'ana kenan eh, ka faɗi ma'ana abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da lafazza na wurinka ya zan in kana gudun lafazan da amfani da su ba kiyaye su kudda kudba to sai ka faɗi abin da saƙon ya ƙunsa wannan a riwayatu bil ma'ana kenan shi ne sa malamai ba su dogara wurin rakakatun lam wurin jefa hadisi a cikin kwandon shara a ce mai mawdu'u ba saboda lafazin bai dace da larabci ne daɗi ba shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam afsahu man nataqa bid duk gaba ɗaya wani balarabi annabi ya fi fasaha to a ce ya faɗi magana kuma da babu fasaha a ciki to saboda haka sai suka ce me yiwuwa shi wannan rawi ya ɗauko ma'anar abin da annabi ya karantar ne ba lafazin ya ɗauko ba saboda haka sai dai agwa masu biyu rakatatul lafzi wal ma'ana ya kasance lafazin bai dace babu fasaha a ciki sannan ma'anan ma ba daidai take ba to sannan ne za a ce an jefa hadisi a cikin kwallon shara a ce mai al mawdu'u to la yamna anna ahadakum aw ahadan minkum kada ya hane ku kada ya hani dayan ku menene fa'il azanu bilal kiran sallan bilal kada ya hani dayan ku ko kada ya hane ku min sahurihi daga sahur ɗinsa naka ce sahur bi fathi sin abincin sahur ɗin kenan kama ce alwado ruwan alwallah na ka ce a suhur cin abincin kuma kenan kama ce alwudu biyan alwalla ko eh, alwudu ce amma a sahur eh, ko alwudu abincin eh, sahur ko kuma ruwan alwala na gaba da shi dubban aikin kuma ke na alfi'il sai a ce min shuhurihi daga cin sahur ɗinsa ko daga abincin sahur ɗinsa fa innahu yu'azzinu aw yunadi bilayl sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa ya faɗi wannan magana ce domin shi bilal yu'azzinu yana kiran sallah ne hau yunadi ko kuma yunadi yace ba yu'azzinu yace ba ku duba inda sahabbai ke taka tsantsa wurin eh, abin nan na ƙarshe magana annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su kaga ma'anonin su guda da al'azan shine annida annida shine al'azan amma duk da haka dai a faɗin lafazin da mai siya faɗi in kuma kana kokonto ne shi haka ya faɗi ko haka ya faɗi zo da dukansu in kai ka barranta liyar ji a ka'imakun saboda menene bilal ke kiran sallah da sauran dare to ga hikimar da ta sa liyar ji a ka'imakun don wanda ke kiyaman laila a cikinku ya dawo daga kiyaman laila ɗinsa ya zo ya shirin sahur ɗin da zai yi السائب ابن يزيد radiyallahu anhu ya ba da wannan labarin cewa sun kasance suna karanta ɗaruruwa ayoyi a cikin sallan tahajjud ba su kasance suna dawowa daga sallan tahajjud ba face sai kusan hudowa alfijiri har ya kasance gaugawa ma suke kan lokacin sahur ya kuce musu menene tahajjud din da suke shi ne tarawih din su da tarawih da tahajjud da qiyam ramadan da alwitr da abu guda ne ba wancan daban wancan wutiri daban tarawih daban alkayeji daban tahajjud daban da abu guda ne in kai wancan in kai guda shi kenan duka yi na'am to saboda aka tsawaitawa ke ga waɗanda ke iya ɗaukar nauyin tsawaitawa wani na na'imakum domin kuma a faɗakar da masu baccinku wanda ke bacci su kwatar da su don su yi shirin sahur hikiman wannan kiran sallah kenan da ake yi sahin hudowar alfijiri kenan wannan kenan idan ya kasance ba lokacin ramadan ba ne fa in ba lokacin ramadan ba ne wannan kiran sallan bai amfani kenan ko ko a su wani lokaci ma dai azumin suke yi shi ne sa da wuya a samu wata rana da wani bai azumi ya zan aka yi wannan kiran sallan ran da aka yi sai wannan kiran sallan ya amfani wani ko ba azumi ake yi ba za a samu waɗanda ke ta hajji a nuna musu cewa alfijiri ya kusa hito hudowa saboda haka ku dan sarara su huta don ku samu dama kuma halartar abin da sallah alfijir ko kuma kar ya kasance mutum na ciki bai sani ba har alfijiri ya hudo yana cikin sallan wutiri dan manzo sallallahu alaihi wasallam abin da ke salatin laili masna masna fa idza khashiya ahadukum subha fal yusalli wahidatan tutiru lahu ma qad salla sallan dan raka'a biyu biyu ne ake ana sallamewa an kai gudun hudowa alfijiri to ka sallaci raka ɗaya wanda za ta zama wuturi in ya kasance baka san alfijirin ba ko a kana can cikin daki kana eh, sallah ko alfijirin ya hudo ba da ganewa to saboda haka da ka ji kiran sallan bilal shikenan gaba gadi ko kuma ya kasance gaban ka gadi ka san cewa bilal na nan sai in ka ji kiran sallan safi kunna sai kai kuma ka saka birki na'am saboda haka koshe wannan kiran sallar na amfani kenan eh, fa innahu yu'adhdhinu bilayl eh, bilal shi yana kiran sallah ne yu'adhdhinu eh, fa innahu yu'adhdhinu fa ko awlu wa linabbiha qa'imakum wa laysa an yaqula al-fajr aw as-subh kiran sallan bilal ba wai yana nufin cewa ya ce muku alfijiri ya hudo bane ba kuma yana nufin ya ce muku a asubahin ya yi ba a'a sai dai ne hikimomin da ta sa ake haka nan domin masu kiyamun da su sani su yanke masu kuma bacci kuma su masu tashi kenan tashe da yara ke yi kenan cikin ramadan kenan da kamata yi kayan alfijir ya kamata wannan tashi ko kuwa Eh? Eh, suna yi lokacin ko eh, su yaran ni tashe ma ni da na sani ma musamman ma kayan hudowa alfijiri ne yan turan karfe biyu na dare ake tashi irin baran da almajirai ke yi cikin abin nan gari to tafe abin nan suke yi ba masu karanta ishiriniya ana bin gari garka garka garka garka ko wace garka na ka zo ko wace shi akwai almajirai da ke tashi suna wannan hidiman yanzu ka tashi ishiriniya ne ake karantawa sai an zo garkan musu a tsaya ya ta ishiriniya ta ishiriniya na ka tabbatar da zai yanzu dai sun ji dai sun tashi wani sai an yi to ma an ba su sadaka tukunan su daga wannan garkan kuma su yi gaba wata shiya kuma su kuma haka nan wata shiya kuma haka nan saboda haka duk gaba ɗaya gari sai a kewaye da abin nan eh, tashi to da maimakon tashe din kiran sallah din haka yi abin nan ya yi daga ko don kada a rikitar da mutane ne ga kiran sallah ya sa mu nan ba mu yi wa ala masallatai guda guda ɗaya ke wannan kiran sallah saboda haka a rayar da wannan sunna din ita ce ta tafi zama abin na alkhairi وقال بأصابعه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ينوني نعم قال بمعنى ashara. annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni bi asabihi da yatsunsa wa rafa'ahuma ila fawq sai kira su sama wa da'a da'a kuma sun kuyar da su ila asfal qasa yayin wato ba ana ce muku alfijiri ya hudu bane ko kuma alfijiri ya hudo ba alfijiri din muna da kashi akwai alfajr sadiq akwai alfajr kazib alfajr kazib shine ke fara hudowa idan ya hudu haske ne zai haka sannan kuma sai ya bice amma alfajar sadiq idan ya hudo iltar wannan sai ya yi yamma abin nan eh, eh, arewa mm, kudu maso gabas wannan kuma sai arewa maso gabas haka nan za su kama sai sun kai tukunna su dago haka nan har su gane duk uku gaba ɗaya to hatta ya kula haka za face sai in ya ce